cikin al'umma hadisi mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce kowane matashi ya sanya shi a cikin rayuwarsa da zuciyarsa shine hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kari baci abubuwa guda biyar gabanin abubuwa guda biyar su auku abu na farko da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗa shine shababaka qabla haramik kari baci samartakakka kafin tsufa ya zo maka wanda malamai anan suka ce lalle wannan yana nuna muhimmancin da samartaka take da shi da damammaki da dan adam yake samu a cikin wannan marhala din wanda idan ta wuce dan adam baya samu ya reverse ya koma baya ko ya ce zai koma ba zai samu abin da yake tunanin zai samu a kai ba wasu hataka qabla saqmik ka yi kokari ka ribaci lafiyar ka kafin rashin lafiya ya riske ka kafin cuta ko wani jinya da Allah madaukakin sarki zai iya jarabta ka da shi wa ghinaka qabla faqri ka ribaci wadata da Allah maɗaukakin sarki ya baka da abin hannu da ya azurta ka da shi kafin ya zo manto ka zo ka fada cikin hali na talauci wa farara ka qabla shughlik sannan ka ribaci raran lokacin ka kafin lokaci ya cushe maka wanda wannan ma yana da alaka kai tsaye da matasa so tari damar da matasa suke samu a lokaci na samartaka idan aka shallake wannan lokacin ba sa samun wannan raran lokacin galibi wasu tun ka banin kai aure ba ka da nauyin wanda zai ce maka siyo ko kawo mun ko zo ka tsaya ai kaza an ka fita daga gida ka sa kanka asabar ka sai san da ka dawo in wani abu ma ya taso a gidan har ai gama watakila ma ba za a nemo ka ba saboda an talastal mas'ul ba kai ake bukata ka zo ka tsaya akan wannan abun ba kana da cikakken lokaci da za ka yi abun ka amma ba za ka gane ba sai ran da nauye-nauye suka hau kanka sai ka ji kana so kai karatu ba lokaci kana so kai aiki kaza ba lokaci sannan da ƙarshe ce wa hayataka qabla mautik sannan kai amfani da damarka da Allah madaukakin sarki ya baka ta rayuwa kafin ma a ce mutuwa ta zo ta riske ka wanda kuma wannan shine cikakkiyar dama da kowane dan adam yayi musharaka a cikinta